Wahayin Yahaya Sura ta goma sha ɗaya Sa'an nan aka bani wata gora kamar sanda, aka kuma ce mini, Tashi ka auna haikalin Allah da bagadin hadaya da kuma masu sujada a ciki, amma kada ka auna harabar haikalin ka ƙyale ta, domin an ba da ita ga al'ummai za su tattake tsatsarkan birnin nan har wata arba'in da biyu. zan kuma baiwa mashaidana biyu iko su yi anabci kwana dubu da mai tan da sittin suna a saye da tsummoki waɗannan su ne itatuwan zaitun ɗin nan guda biyu da fitilun nan guda biyu da suke tsaye a gaban ubangijin duniya in kuwa wani yana da niyyar cutarsu sai wuta ta huro daga bakinsu ta lashe maƙiyansu duk mai niyyar cutarsu kuwa ta haka ne lalle za a kashe shi, suna da ikon hana ruwan sama, don kada a yi ruwa a duk kwanakin da suke yin anabci, suna kuma da iko a kan ruwa, su mai da shi jini, su kuma ɗora wa duniya kowane irin bala'i, a duk lokacin da suke so. Bayan da suka ƙare shaidarsu, sai wata daba mai fitowa daga mahallaka ta yaƙe su, ta cinye su, ta kashe su. a kuma bar gawawakinsu a kan hanyar babban birnin nan da ake kira Saduma da Masar ga ma'ana ta Ruhu, a inda aka giciye Ubangijinsu, mutanen dukan jama'a da kabila da harshe da al'umma za su rika kallon gawawakinsu har kwana uku da rabi, su kuwa kiyarda a binne su, mazaunan duniya kuma sai su yi ta alwashi a kansu, suna ta shagali. suna wa juna da kyauta, domin annabawan nan biyu da sun azabtar da mazaunan duniya. Amma bayan kwana uku da rabin nan, sai numfashin rai daga wurin Allah ya shiga a cikinsu, suka tashi a tsaye, matsanancin tsoro kuwa ya rufe waɗanda suka gansu. Sai suka ji wata murya mai ƙara daga sama tana ce musu, Ku hawo nan. Sai suka tafi sama a cikin gajimare. Maƙiyansu suna gani a nan take sai aka yi wata babbar rawar ƙasa sai ushirin gari ya zube mutum dubu bakwai aka kashe a rawar ƙasar sauran kuwa suka tsorata suka ɗaukaka Allah mai sama bala'i na biyu ya wuce ga kuma bala'i na uku yana zuwa nan da nan sa'an nan mala'ika na bakwai ya busa kafansa sai aka ji waɗansu muryoyi masu ƙara a sama suna cewa mulkin duniya ya zama mulkin ubangijinmu da na almasihunsa shi kuma zai yi mulki har abada abadin sai dattawan nan ashirin da hudu da suke a zaune a kan kursiyinsu a gaban Allah suka faɗi suka yi wa Allah sujada suna cewa mun gode maka ya ubangiji Allah maɗaukaki wadda yake a yanzu shi ne kuma a da saboda haka ka ɗauki iko mai girma kana mulki al'ummai sun husata fushinka koya ya ako lokaci ya yi da za a yi wa matattu shari'a a kuma yi bayanka annabawa da tsarkaka sakamako da masu jin tsoron sunanka yaro da babba a kuma hallaka masu hallaka duniya na aka buɗe haikalin nan na Allah da yake a sama aka kuma ga akwatin alkawarinsa a haikalinsa sai aka yi ta walƙiya da kururuwa da aradu da rawar ƙasa da ƙanƙara manya-manya